irin maganganu da yake yi waɗanda ba su dace da wanda malami ne ba ya yi su. Ya daɗe yana irin waɗannan abubuwa masallata wurin suna ta kawo koke wuri na suna cewa in mashi magana. Ɗai ɗai ɗai ba na mantawa daga ni sai shi sau bakwai ina lurar da shi lokaci kaza ta ce kaza ba daidai ba ne lokaci kaza ta ce kaza ba daidai ba ne amma kullum ne mashi magana abin sai ya zama kamar an zuba ma wuta man fetur to da abin ya kamari mutane suka matsa mani yan kwamiti sai muka kira mitin na kwamiti muka kirawo su su uku kowa da abin muke son mu jawo hankalin shi duka mutanen nan biyu da na'ibin shi malam abdullahi funtuwa da limaman zambi usama tun da muka je wurin kwamitin na aka ja su kowa bai ƙara yin abin da muka ce ya bari ba. Kamar waɗanne kalamai yake yi takamaimai da ku kuke ganin bai yi daidai ba da tunaninku. Wato ranar Juma'a ta jiya, wurin hudu ba Juma'a yake cewa mutane kan suje suje su ƙura'a. sai in 'yan siyasa sun ansa tambayoyinsu ba ni tun tambayar da ya ce sai in an ansa in ba haka ba kar su je su jefa ƙura wannan magana ce mai haɗarin gaske ga duk wanda ke da sirrin halin da najeriya ta gina abin da na ji daga cikin abin da yake faɗa ya ce mutane da yawa sun saya da kuɗinsu domin su samu zaman lafiya kuma ba su samu ba shine yake eh. cewa ya kamata 'yan ƙasa su tambayi shugabanni ina zaman lafiyan da suka zaɓi wannan shugabanci domin shi. To shi ne eh. akan wannan kenan shi ne ya zama laifi kamar a wajen ku? Eh, ai inda ya zama laifi wato hana mutane mutane yanzu an kai su a bango kowa zuciyar shi tana a wuya to abin da ake bukatan malamai da shugabanni su yi su yi maganganu da za su kwantar ma mutane da hankali yanzu ku sai abin da kuke so kenan kamar limamai za su dinga faɗa a wajen hudu ba kenan a mu abin da muke son malamai su faɗa wurin hudu ba Allah da ne ya san na faɗa mishi a riƙa gaya ma mutane halin da ƙasar nan take ciki ya gagari kowa a koma ga Allah Kana cewa kenan halin da ƙasar take ciki ta gagari ya gagari shugabanni kenan. Ƙwarai ah, kuwa to ai ga halin ake ciki mutum ai ya san gwamnati ko ta 'yan kama ce kai ko shugaban 'yan kama bai son a ce a zamanin shi ba a zauna lahiya ba. Abin da ke so ce a zamanin shi ƙasa ta zauna lahiya an samu ci gaba an samu ƙaruwar tattalin arziki mutane na walwala